kimanin mutane miliyan goma sha biyar dabbobi miliyan biyar ne bisa bayanan hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya waɗanda ke zaune a arewacin najeriya ke fuskantar matsalolin rayuwa da ke da nasaba da kwararowar rarrai hamada lalacewar filayen noma kafewar rafuka ballar cututtuka da kuma karancin amfanin gona na cikin kalubalen da mazauna yankin hamada ke fuskanta a jihohin na arewa musamman kamar abin da ke wanzuwa yanzu haka a yankin arewacin jihar sokoto Umar Bamar silami mazaunin yankin da abin ya shafa ne ga kuma abin da ke cewa tsakanin iyakanmu da Binji irin su wato Bingel irin su Karani can kusan boda da Nijar wuraren nan in aka yi wasa nan gaba kaɗan kusan dole a canza musu matsugunne don hamada za ta bi ta mamaye su kuma in kai magana akan sha'anin nomi-nomin su na damina ka ga hamada din takin ƙasa ta riga ta rufe amfanin da ke ƙasa ke da shi kusan duk inda ka duba nan bangare eh, hamada gaskiya tana kokarin ga ta yi mana illa arewacin Sokoto babbar hanyar magance kwararowar rarrai hamada dai shine dasa itatuwa a lokacin da aka sare wasu sai dai hakan baya samuwa ko da matakin gwamnati ne a cewar wannan magidancin great green wall din nan mun ka fara shi daga bacaka har yanzu ba wuce ba caka ba sannan duk itacen da an kasa ga wannan bukin ɗaya ne da an kare ba magana ba su ruwa ba magana kula da su ba magana kawai sannan koyaushe shi abin da aka nuna mana cewa ga hamada na ta shin hamada na ta yi an maganin da an kai mata menene an ka yi na kare mu daga hamada dinnan duk waɗanda abubuwa da muka gada na shifka itace yanzu kashewa ɗaya muka yawa yanzu in abin a ce ka tashi karfe goma na dare ka biyo hanya motocin da ka gani lolo da itace wa'anda aka kashe babu iya rashin dasa itatuwa kuwa a bayanan muhammad umar silami na da illa sosai a cikin al'umma jibi misali kamar tsakanin silame zuwa buderi dajin na ana ta shi babu alama a dasa mishi wasu itatuwa in ka duba daga rundi abin da ya kawo silame daji ne babba daga rundi har zuwa katin kaga daji ne to gashi kuma ana sare waɗannan itatuwa masu gonakin ba a dasa wasu shi yasa da zarar aka ce zafi ya kama a ce wannan lalura ta bulla wannan lalura ta bulla wannan a zahiri rashin waɗannan itatuwa da ake sarewa ba a samu da dinsu na ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa don yaɗuwar cututtuka a lokacin zafi. Ya zama wajibi a cewar manomi Muhammadu Hakimi Jiga mahukunta su tsawarra dokokin kare muhalli. Imiya eh, shi ba uban ƙasa ta doka uban ƙasa shi ba hakimi ne hakimi ne shi da shi hakimi can na shi ba shi ma ba shi. cewa kakka kuskura gonar garinka a samu wadda ba ta da itatuwa a cikinta doka ta taho ta gwamnati dole na mai gona in ta kwana zai sa su in tsakiyar gona in gehen gona kowane mai noma ko magidanci ko mai wanda zai mallaka fili a tabbatar da cewa akalla ice biyu uku ya same su cikin filin nan muhalli dai abokin kuwa ne Usman Dabai daga Sakkwato Arefa Hausa